بسم الله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa ɗalibai kamar yadda na sanar da wasu daga ciki sun je da dare yau muna tare da babban bako wanda musamman ya so a ce ya samu damar kawo ma malamin mu ziyara sai kuma ya Allah Allahu amran kana maf'ula shi dan to malam baya kasa yana kasar Masar muna sa da wasu ranar a talata malam da kuke gani shine malam Abu Huraira daga Bado Sokoto malam abu huraira malami na ne kusan shekara biyu lokacin da ne karatu a jami'ar stanford university hakika yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tasiri mai girma a rayuwata wanda ba zan taɓa manta da malam abu huraira a harka ta ta ilimi ba har nakan faɗa ma ɗalibai cewa in ni uhibbuhu fa a ahibbuhu na shi da karatu a wajen sosai Allah ya mu malam baiwa kamar da Imam Shafi yake cewa lokacin da ya jirgin malamin sa wajadtuhu shaykhan haliban saburan waquran zahidan wari'an suna shiga wata malam a an lalle na ƙari da malam sosai kuma kamar yadda na eh, yake a fili babban aminu da tumansur ne wanda yawanci a fuskacin shahara ina ga shi ne ake ya fi shahara fiye da shi malam ɗin na yi karatun fannuna da dama na addini a wajen malam na yi karatun hadisi na karatun hadisi mai yawa a cikin riyadu salihin na yi karatun akida nuniya ta tsafani da muke a nan kusan shafi biyu kawai ne a wajen malam lokacin da na kuma sokoto a wajen malam na karita har karshensa a fannin musul hadis na karanta misbahun ba a fannin na hau. a wajen su na kare mulhaqul i'rab sannan fatul na bal shada a fannin fiqh a gurin na kare ijiya sannan a fannin a lugha ina gana ya a wajen malam wani babban abin da ya ba zan taɓa manta ba game da malam ana farko bayan an tura da wajen malam shi ɗan hili in je in karatu wajensa saboda shi matsalin rashin lafiya ran da na je na ce malam to ina son zai karatu amma na wasu karatuttuka a Zariya, sai na tambayi malam wani fanni zan karanta malam ya ce kowanne littafi a zo karanta kun ga wannan ita ce tarbiyyar damu da ake mana a wannan markazi namu ya to ka samu tamakoni ga ɗalibin da ya zo kowane littafi ya bude a gaban ka za ka iya karantawa wannan ita ce aksal gaya da muke so mu kai ba wata shahara ba ba mu zaunci abin ba labari a nesa ba malam ya samu falala ta ilimi mai girma ina ganin mun taɓa fiye da shi ke ce mun ya ma riga da tamasar fara karanta da shayar bukhari a sokoto wajen shekaru goma sha biyu yana karanta shayar bukhari yana da majalis na tafsiri yana da majalisi na hadisi yana da majalisi na fiƙihu yana da majalisi na sauran littafai saboda haka malam gaskiya matsayinsa a zuciya mu ya wuce da kuke tunani kullum har ma da yakan ce mai kan ji kunya a kuma shi ma da ya kira shi shi zumunci shi ma da ya kira wallahi ko jiya da kiran da ya ce da na rasa yadda zan yi saboda na daɗe ban kira malam ba amma shi yake kira hakika ya cancanta kira shi al'abu dini Allah shiga mutum malam wannan shi shine masallacin malam Bashir Lawal ana yake gudanar da karatunsa makarantarsa markazul wa'id islami anan yake limanci ga malam nuhu shi ne na'ibinsa shi ke ci gaba da ba da sallah a bayansa akwai wanda muke tare da shi sosai wajen gudanar da karatu ta bayan ta ce malam malam mansur lawal kanin sanya kuma shi ma malamin mu ne yana mana karatu sosai su suka rike wannan makaranta bayan tafiyar malam kamar yadda suna take a makarantar malam a cikin kuma haka nan ma muke ana da halka guda hudu nan ita ce halka da malam yake inda muke karatu akwai mai bi mata akwai mai bi mata akwai mai bi mata sannan jiya juma'a da alhamis ana karatu na mata shi ma irin wannan tsarin dai da ake a karatu tafil sannan ranar litinin shi kuma ake karatu na wato na hau da kuma sarfu sannan ranar talata ake litafai na usul safi musul hadisi da kuma alfawa da safiya lalle wato malam shi kamance sai ya da malam wajen gudanar da karatuttuka wanda muna ganin in ba garin nan shine bajil din malam a na a garin Sokoto muna girman wannan sha'anin nasu na abin da zai ba mu abin birgiya da sha'awa yanda a nan majalisun malam yawanci dan ɗan boko ne ɗalibai ne na boko kuma gashi suna karatun addini yana ga waɗanda ba su zo za su iya kai arba'in saboda kowace rana akwai irin ɗaliban da suka zo karatu abin da ya ƙara birge ni a majalisun malamin da kuke gani akwai yan boko a nan wasu bacirori to haka nan suna ganin malam da ya rako malam an ban manta ba kamar jin ne na faculty of agric sunansa professor abubakar bello da yake ne a microbiology na ke tushe ya sa wa rika suna amma na je ofis ɗinsa ya mai sani ya fi so ɗaya to inda na fara son shi shine a majalisun malam akwai wasu daktoci da muka haɗu da su kuma a majalisun malam suna karatu to a duk lokacin da aka samu haɗuwa irin wannan tsakanin malamai da ɗalibai to ba za a rasa wasu kalmomi wanda za su mai tasiri ƙwarai ba ya zama to mun samu tsaraba wanda za mu rike su kuma ta amfani mu a harkar mu ta ilimi to shi yasa muka shirya wannan suna cewa ma da yaje da kulluhu la ku kujulluhu inda malam baya nan to tun daga ɗaliban malam so bai kamata a ce malam ya zo kawai kuma bai gan gamba kuma ya gaya mana wasu kalmomi wanda za su kara mana tsayi a wajen neman ilimi muna ma malam barka da zuwa muna masa kuma ta musamman bisa karamawa da ya mana a wannan ziyara da ya kawo mana ga dattijo na malam sama'ila shine babban lada na masallaci kuma suna tare da malam shekaru da yawa wajen gudanar da wannan masallaci da kuma harkoki na da'awa baki daya kuma duk karatuttukan da malam ke gudanarwa bayan na zaure na halafat akwai na masallacai duk da shi ake gudanar da waɗannan karatu cikin ga shiga su malam muna fatan a ba mu tsarabar sokoto ga mana wasu kalmomi waɗanda za su zamanto mana abin da za mu rike kuma su amfani a harkar mutum وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina cewa matuƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ban dama na ziyarci wannan majalisi na haske kuma ina fuskantar fuskoki masu alama alkhairi da albarka malam ibrahim bayanin da ya yi ya kamata a ce ba gaba da yake yi ba wasu bayanan fahimta ta da shi yana yawa hakikan al'amari ba haka yake ba halafin da halin ne ina godiya da wannan dabbo duk da an samu damuwar gaskiya kalmomin da malam ibrahim ya gabatar da gare wanda bisa ga hakikani har yanzu ɗalibi cikin ɗaliban ilimin addini alhamdulillah kamar yadda muka samu sanayya da malam bashir hafizahullah da kuma jinki da masaniya game da yadda ya sadaukar da kai da ɓangaren karantar da addini da tarbiyya ban mutum akwai wata kalma da za a faɗa gaban almajiran sauran da za ta zama ba kowa da su a matsayin da limani juma'a shi da kudurori masu kima da maharori da darsa daban daban amma kuma saboda an nemi in ce ba wa makawa in an faɗi ko kalmomi guda duk da muna bisa ga uzurin halartar ɗaura aure yanzu haka abin da zan ce وسيسنا نفرقو دليل وبرائه شنو في الخير وسيسنا وبنج يوى الأمة فرقو للعرش نزيد قرآن الله سبحانه وتعالى يذكر مع أمور أمور فأنا نجو نجوز مع الله كتنشور mutum ya kasance ya tsaru cikin fahimma su nema ilimin addinin Allah cikin sahun masu fafatakar ruwan su haka da akidarsu da ibadarsu da ma'amalarsu daidai karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam wani zaɓi daga Allah wata nasara ta da muwafaka da baiwa da Allah yawa wanda ya samu kai ne a cikin ko gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da sun yabo da ɗaliban ilimin addini masu faɗin masaniya game da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da rikon da akida abu na uku mu kula da ikhlasi ikhlasi neman ilimi na da waya kuma kiyaye ilimi shi ma yana da waya ba ma aiki kuma da ilimi ya yi neman su da kiyaye shi waya to a lokaci guda kuma ikhlasi biyu ya fi soya hmm. akwai wahala ga ka ɗibi lokacin ka da cikin lokacin rayuwarka ka bayar wani neman ilimi musamman irin wannan rayuwar da ke fuskanta a wannan zamani a wannan duniya haka kuma bayan gane ilimin kokarin kiyaye shi da tsirin shi da tabbatar da shi shi ma a wannan ne haka ka hankwar da rayuwarka a cikin karfin son rayuwa ka aikata abin da shi ne sawaba shi ba a da wanda sai an yi shirya mai wuya kwarai to amma tsarkake niyya da za ka yi magana ko aiki duk iya yin shi ba saboda yana cikin wasu da zuwa farkar da mu da ita kula da ɓangaren shilafi matuƙa saboda duk yadda aka rage ana aiki duk yawa ne duk kyawu ne in babu shilafi ya zama haram ba za a karanta mai shilafi da kawai da abu na gaba ku ci gaba da dariya a kan wannan hanya ne mai yin addini kamar da muka gaba sani annabi ya bayyana cewa duk wanda yake akan wannan hanya to insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai sauka mishi hanya zuwa aljanna Allah ya sauka mana hanya zuwa aljanna abu na gaba mu ci gaba da girmama ilimi da kuma girmama al'adu ana samun albarkar ilimi ta hanyar darajar da malamai wanda ake ɗaukar ilimi zuwa gare shi dan ban manta ba malam ta'ali ta'ali da ta'ali ko ya ce ma wa sallama wa sallama illa da shawara wa ma tafaqa ma tafaqa illa da tasfi qawla duk wanda kaga ya kai bai kai ba ba shi sai da alhamman ta darajar ta kuma wanda ya kafa kai to shi ma hakan ta faru ne gare shi sanadiyar rashin girmamawa da girma malamai da darajin da su don Allah shi ma da ikhlasi da ta koma ci da Allah subhanahu wa ta'ala shi da goma da ya rahama su ba halalani ma barka shi abu nan da ba mu kokari ya zama mun bi hanya mafi dacewa hanya mafi kyau da ta sa wani iya sabon ilimi ba shekaru wanda ke a hanyar neman ilimi dole ya samu kai ne mai da'awa duk inda ya samu kai ne to ita kuma da'awa manufarta yi da sako tare da fatar wanda ake yi da sakon ya karɓa kuma ka zama biyar shirya ta ka samu ladar wanda shirya da wannan a hanyar ubangiji kawon yi da saƙon akwai hanyoyi da magabata su ga shimfiɗa suka ba da shawara a kan biyarsu to dukkanin mai da'awa ya kamata a ce ya kwaikwayo wannan hanyoyin da'awa abin da malamai ke cewa fitowar da'awa wanda babu shakka malamai suna karantarwa na sana a wannan majalisi ba a su insha Allah lokuta da dama da faɗakar da ku a kan wannan abu na gaba mu sani cewa duk duniya ma da ba'a a bangare biyu ta kasu wa in ma ka samu kanta a bangaren Allah wa in ma bangaren da ba Allah ba shi kuma bangaren da ba Allah ba ya kasu zuwa rashin da yawa akwai bangaren shekar akwai bangaren son zuciya akwai bangaren shahawa shawoyi na rayuwa duka duniya da ba da yamma wuce wasu suna bangaren Allah wasu suna bangaren da ba ba to ko mutum ya sani ga cewa ya tattara kai zuwa wancan bangare na Allah kuma ne na fara duk da ah, rangwama ta wasu mutane ko wani yanayi mai wuya haka to ba mutum zai jure kan da galibai ne a kan tafarkan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kwaɗe ga abin da zai amfane shi ya nemi Allah gudunmuwa da yamma abu na gaba a matsayin mana ɗaliban ilimi ya kamata mu sa tawa a cikin dukkan al'amuran magana da aiki da mu'amala kankantar da kai tawa saboda an zuwa ulama ya tabbata da cewa wanda bai kankantar da kansa Allah zai ɗaukaka shi ɗaliban ilimi ko ba a duk suke da bukata ɗin ɗaukaka wa Allah don ɗaukaka wa Allah ba ma'anar tawaye ba kuɗi ba komai ka samu kusanci zuwa gare shi daraja ka kuma samun sakamako mai kyawu da rayuwa da ta sa a duniya da ƙarfi da rai to kwanan da take da cikin abin da yake ɗaukaka darajar a musulmi to mu kusanci janibin kankantar da kai kada ya zama mayi na ilimi ilil kai wani mawa a cikin duniya ce mayi kashe kashi akwai mayi da kayan mayi ko kamar kayan shafi akwai marayu da dukiya dukiya ta wa mutum yawa sai yin magana a yin hana aiki ko akwai marayu da miki in ne miki ya kuzi mu ba har sai yin kamar da nuna marayu miki to shi ma ilimi wani lokacin kan samu irin wannan to yana da kyau ɗalibin ilimi ya zama ya ta ma kai ne kamun kai da takaitar da rayuwa dai da yi ma harshen islami ya zama a ya san abin da ke hutawa ya san abin da ke aikatawa saboda wannan baiwa da ni'ima da Allah zai fi shi ya sai abin da ba mu kan mu ta son shige gaba a cikin al'amura a cikin al'amura wanda wasu wurare ko wasu suka ci karo da jarabawa Allah subhanahu wa ta'ala a musulmantar da su da wannan son girma ko son shigewa da ko son shahara illa ta ba ya karama ba aina babba a cikin tafiyar neman ilimi da kuma da hawa kai da inda Allah ya jika inda kake ka zama inda kake kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi in kana fi karama kana fi karama duk inda ka samu kanka a bangaren da hawa to هذا مقصود أن في أي نتيجة منور الأعلى suka so kace ka zama gaba ko ka zama irin mukamin wani ko matsayin wani wannan shi ke kawo hasumi da shahada da kulle juna har su haifar da rikici da tarwatsewar raguwar fahimar al'umma to zan komi za mu yi mu shi don Allah in an sa ka karantar an sa wani karantar an sa ka shara kai shara kai a wani ka duk aikin Allah a ba ka ɗauka sawa ne karantar sai kai shara a wala ta ko sawa ne gaba sai kana baya ta kawo a duk wani aiki da tsirin Allah a yi to mu wala ta ce in dai wani farka Allah ba wa ta'ala to aikin yana da daraja ko me ya da daraja in ka tuna don wanda kake shi ba shi ake haka yi muka yi tsami na rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga ba kowane zo matsayi guda an da ba kowane ana sanya shi inda yake yanke da inda aka yada shi to rashin da zulfar haka shi ke kawo matsaloli a cikin albajirai har wasu wurare a samu malami ya ga wa'ala ɗalibi tun bai sani ba har ya sani tun yana da ɗan kwarekwarin ilimi ba ka yi cikin har ya ya gane daga bayan kuma sai ya kwanke ya zama a cikin gini sai ya haka tashi majalisa sai ya zama abokin adawa na rani sai ya tashi majalisa za a zama lafin zari a saman Allah wa iya ana samun da kuma ana samun da kuma da ya zama muna da kuma da ya kama shi kuma kai da shi wa kiran to wannan lallewa na ya zama malamin ilimi ya cin kai wanda zai biyo bayan ah, neman ilimi Allah shi ne kawo shi kuma yana cikin kila abin da ya da kuma tana cikin cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka zama ba za ka zama bai so ka zama kaza ba za ka ba to saboda haka ilimin ne zama Allah da imani bayan ka kai suwa ne kuma samu girma da ka shi ba wani abu ke ana shi ba ta ilimi ba riba da ilimi wata samun da Allah subhanahu wa ta'ala da rahama sai da kuma komai jami'i Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abu na kare da zai yi lokaci ya yi da ya yi shi mutum da gorewa ta yawa a kan soyayya da Allah subhanahu wa ta'ala duk mutane sun ta abu da so na Allah subhanahu wa ta'ala suna da rage Allah bal ma suna cikin wanda Allah zai tayar a ƙarƙashin inuwarsa wadda ba inuwa ta inuwa mutane su da so tsakanin su na don Allah to haɗuwar karatu haɗuwar masallaci haɗuwa da addini haɗuwa ce wadda a kafu a kan so don Allah wanda kuma so don Allah da ki don Allah yana cikin babban al'amari sanya manyan ayyuka da ake samun sanya Allah da su ƙarshen yin wasu shi da shi da dole ya da wannan na tsoron Allah a tsakani da kuma tausaya da juna da kuma taimaka ma juna mu ci gaba da kulawa da juna mu ta hanyar wannan tsoron Allah a aikace da kwakwaci idan muka ci gaba haka Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu a ƙarshe kuma abinda na san dukkanin musulmi da aka yi dukufa a kan addu'a da kuma Allah subhanahu wa ta'ala na samun mafita gane da ake ciki a duniya da ba da kuma ne da addini ke fuskanta gaba da a duniya na zama ba da tsama da bakuncin masu riko da hakikanin addini sun sa bangare akida da mu'amala a cikin rubutu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka musulunci da musulmi gaba da a duniya يمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله لا تشاكنا من الوصية na tabbata waɗannan kalmomi da malamin ya faɗa suna da matuƙar tasiri a rayuwarmu ba ta yau ba sai dai ban ko akwai wata tambaya ba daga ɗalibai da za su zuwa ga malam kamar da na ambata ni a litta wajensa suna da lokacin da kan je karatu ya kai daga nan zuwa samun daga baya kuma da na koma jami'a ya kai daga nan zuwa shika na ke hawa mashin na je ni da abokina da ke kano muke zuwa karatu wajensa lalle ina da wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci a tarihi na neman ilimi ah, in babu tambaya ina ga za mu ba profesa dama minti ɗaya minti biyu ya ɗan kama wani kalmomi na ƙara jawo hankali ga matasa musamman waɗanda suke kan harka ta neman ilimi na boko da kuma na addini ah, ina ganin wani yana da tasiri kwarai da gaske bayan haka za mu gaito malam mansur amadadin malam shi ne jawabai na gobe sai ka bismillah Allah abin da malam ya faɗa gaskiya ranar harsha da ya wuce ko dai kalma ta ko gida Allah ko ka tare ku bismillah ربنا من قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا في وبعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa kamar malamin faɗa muna farin cikin saduwa da wannan hukoki masu daraja ya bayani yawancin wanda ke halarta wannan majalisi da yawan tsiran yan bokan to akwai wani abu mai muhimmanci da nake son mutane su gane da wani abu da ake ce ma boko da karatun addini suna da wata dangantaka mai ƙarfi duk wanda ya karatun addini ya haddace Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, zai gano ko zai fahimci ko zai ga karatun boko ya fi sauki a wurinsa duka ga wanda zai da foundation mai da asas na addini da yawan mutane wanda suka haddace Qur'ani za su samu karatun boko mai sauki a wajen ta kowane fahimtawa sannan kuma kada a manta wannan karatu na zamani ko da ake cewa wata hanya ce kawai wata mutum zai bi domin rayuwa a duniya amma a sani kawai shi ne ilimi shi ne kallon shi ne ilimi saboda haka kada mu manta wala tun san yau kan na duniya kada mu manta cewa ko muna boko wannan shi ne ainihin wajibi karatun ilimin addini shi ne wajibi kuma ko ka shahara a kowane bangare na karatun zamani kada ka manta da cewa wannan karatu na addini shi ne wanda za a jira a kansa alkiyama idan ta zo ba za a tambaye ka abcd ba ko? eh? ba za a tambaye ka abcd ba amma dai eh, abinda kai ka sani na Allah da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai tasiri kuma shine zai amfana a tsayo a kiyama wannan kamar yadda malam yayi bayani eh, abubuwa guda hudu suna da muhimmanci na farko imani da Allah ko kuma tauhidi ko na biyu ibada ba za a iya yin ibada a karɓaɓɓiya ba dole sai da ilimi wannan shi ne ya ta a ainihin ɗan uwa a nan domin neman ilimi ba za ka yi ibada a karɓaɓɓiya ba dole sai a kan ilimi sannan kuma ma'amala mu karfafa da dangantaka kyakkyawa tsakanin mu a juna uzuri akan abubuwan da ya fi gona rauni ainihin mu faɗi gaskiya tsakanin mu riƙe amana da ke tsakanin mu a kala ko sannan kuma mai bi mu wannan mai ƙoƙari ok shi ne akhlaq ne shi ne na hudu mu yi kyakkyawan ɗabi'a a junan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam yake karanta da mu cewa an aiko shi domin cika karin mu kalato saboda haka mu yi kyakkyawa mu'amala sannan mu yi da su kyakkyawa wannan a takaice sai nake son fatakar da yan uwa kada a manta a dage karatun boko ɗin amma mutane su sani wannan shine asali kuma shine abinda za yi amfani a rikiyama idan ta tsaye wanda yake muna da masaniya lalle a rikiyama ba ta da mutuwa za ta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba da kalmomi da za mu iya ambata a nan kadai domin a mun gode da Allah subhanahu wa ta'ala da ta da wani girma da za mu je ko malam da su lawar da na ambata shi da shi ke yi da malam a wannan martani na mu da karatu suka ba jagoranci wannan karatu suka da ake yi a hannun da ke da mun to a wakilin malam da wasu kalmomi na godiya sannan da al'adun zan yi da gobe mu a madadin wannan a mai albarka godiya mara iyaka zuwa ga shi malami da suka kawo ziyara da kuma wani nasiha da faɗakarwa da jan hankali da wasu da aka yi mana da fatan da insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu rike su don mu aiki da su kullum ɗalibin ilimin babban abin da ke bukata shi ne wato samu ƙarin ƙwarin gwiwa a ƙara mashi ƙwarin gwiwa a kan abin da yake musamman a fuskar wani malami wanda ake da girman sa tun da wani malamai masu albarka sun yi sun fama da ziyara a wannan karfafa babu abin da zama ce musu ne godiya ina fi kamar da farin ciki da kuma godiya mu a gare su kuma mun goyi sosai da wani nasiha da wasu yi da aka mana da Allah ya ba mu ikon aiwatar da su a duniya da wani assalamu ina da na gana da da malamin تعلم العالمين بسم سعيد مالك يا قوم سيدي وكلمة مالك حقيقي يا رسول الله وإلى عندنا إن شاء الله تعالى بينما فيه ما لا يستطيع أن إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت